واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رحيما يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والنشيد درجة na A karatun mu da tarihin zobin mara da tarihin yin hajjar da akadani muna cikin kitabun biyu babi na farko babu shuru da wa manufi a hannu babin da yake magana akan cinikayya waɗanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hana za mu karanta hadisi na shirin da kuka kadai insha Allah ya ce wa an kuma an karɓar hadisi daga shi abdullahi bin umar abdullah bin umar shi ne ya rawaito hadisi na 22 da kuma 23 da wannan hadisi na 24 abdullah bin umar kala ya ce na ka sallallahu alaihi wasallam anin na shi annabi sallallahu alaihi wasallam يا hana yin tsafi a ciniki mutafakun alaihi حديث ينا صحيح البخاري كتاب الضيوف باب النجش ومن قال لا يجوز ذلك ذلك البيع وكما حديث مسلم كتاب الضيوف باب تحريم بيع الرجل على بيع اخيه وكونه على كونه وتحريم النجش asalin hadisin Abdullah bin Umar al-Imam Malik shi ya rawaito hadisin saboda haka za ku samu littafin a littafin hadisin a littafin muwatta wato wannan hadisin yana littafin muwatta yana kitabul buyu babu ma yunha anhu min al-musawamati wal mubaya'a shine hadisi na 1300 hadisin riwaya ta al-imam abu dawud yana kitabul buyu babun fi nahyi anil najish riwayar abu A na an samu hadisin Abdullahi bin umar to akwai kuma hadisin abu hurairah Allah ya kara musu yarda shi ma abu hurairah ya tabbatar da wannan hani daga annabi sallallahu alaihi wasallam abu hurairah yace qala nabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce la tanajashu kada ku rika lati a cinikayya kuma wannan lafazi na abu hurairah ya taho a sunan tirmidhi yana ba kuma ja'a fi karahiyatin najshi fil buyu yana sunan nasa'i kitabul buyu babun najshi da sunan ibn majah kitabut tijarati babu ma ja'a fi nahyi anin jishi. wannan riwaya ta farko kenan ta Abu Huraira wanda bata zo a kai Bukhari da Muslim ba amma akwai riwayar ta wanda al-Imam Bukhari eh, al-Imam Muslim ya ruwaito da shi da al-Imam Bukhari cewa anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naha anin najshi kamar dai yanda lafazin hadisin Abdullah bin Umar abdullahi bin umar ya ce na naha rasulullah anin naji abu hurairu ya ce inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naha anin naji wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a yi lafi a ciniki to sannan riwaya ta uku da ta zo daga abu hurairu ita wannan riwaya tana da tsawo tana sahih muslim kitabul birri babu tahrim zulmin muslim hadisi na 2564 hadisin yana arba'un hadis annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tahasadu kada ku rika kyashi ku musulmai kada ku rika kyashi da juna kada ku rika yin hasada da juna wato kar ku ringa kyashi ma junan wala tanajashu kuma kada ku rika ma juna lati a cinikayya wala ta bababu kuma kada ku rika kiyayya wala ta dababu kada ku rika gaba wala ya bi ba'dukum ala baydi ba'd kada sashin ku yayi ciniki akan cinikin sashi idan wani yana cinikin kaya ka bari sai ya gama kafin ka shiga wa kunu ibadatallahi ikhwan ku kasance bayan Allah ɗan uwan juna al-muslim aku muslim musulmi dan uwan musulmi la yazlimu bai cutansa wala yahzuzuhu baya watsi da shi shine al-khiblan kaga musulmi ana wulakanta shi ka wuce abinka daga kokula kayi watsi da shi annabi sallallahu alaihi wa sallam yace musulmi baya watsi da dan uwan musulmi wala yakzibu kuma musulmi baya kayyata musulmi wala ya haƙiru musulmi baya raina musulmi wanda a ƙarshen hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullum muslim azal muslim haramun komai na musulmi ga dan uwa musulmi haram ne damuhu wa maluhu wa iru. jinin musulmi ga musulmi haramu dukiyar musulmi ga musulmi haramu ce mutuncin musulmi ga musulmi haramu daga wannan hadisin yana da tsawo kuma riwaya abu hurairah ce tana sahihu muslim tana sunan kubra na al-imam al المؤجم الكبير الإمام الطبراني المسند الإمام أحمد هنا صحيح سنن النسائي حديث من كتب في الستين دفقي صحيح سنن ابن ماجه حديث من كتب دريب كويد الستين شدة صحيح الجامع الكبير حديث من كتب شدة دريب ترى ترى لكم إرواء الجليل حديث من كتب في كتب مشاكل آه، أنا أتكيتي من كان حديث صحابي متنبي الله يجعل خير ibn hajar ya kawo hadisin abdullah bin umar wanda shi da muka karanta a littafin bulugul na naha sallallahu alaihi wa sallam anin najish manzon Allah ya hana lafi a ciniki kusan akwai hadisin abu huraira wanda ya tiro da lafuza daban-daban wannan ya tabbata cewa annabi sallallahu alaihi sallam ya hana abinda ake kira annajishu abubuwa guda bakwai ya kamata mu sani duk da cewar hadisin gashi bayi da tsawo ba ma ya kamata mu fahimci mai hadisin yake ne abu na farko ne ma'anar lati a ciniki shi ne tanaju me yake nufi da at-tanaju annabi sallallahu alaihi wasallam yace la tanajashu hadisin abdullahi bin umar na hara rasulullah anin najish wanda ya zo cikin lafazan abu huraira Allah ya kara musu yarda al-imam nawawi wato da yake sharhin hadisin abu huraira a sahihu muslim yana sharhu sahihu muslim juzi na goma shafin dari da hamsin da tara ya yi magana a kan fassarar al'imamul jauhari daga cikin daɗaɗɗun masana harshen larabci waɗannan malamai su ake waiwayawa idan ana neman sanin ma'anar kalma ta larabci yadda ake mu'amala da ita tun a zamanin da al-imam jauhari yani al ismail al-jauhari yace ita wannan kalma ta at-tanajush yuqalu najashtu sayda an yujuhu najsha ومنه قيل للصائد ناجش لأنه يثير صيدا me ake nufi da lati asalin kalmar lati ana amfani da ita ne ga mafarauta idan mutum ya dana tarku bayan ya gama dana tarku to akwai wanda zai zaburar da tsuntsayen idan ya zaburar da su sai su fada tarko sai a samu wannan mai zaburar da tsuntsaye shi ake kira annaji li'annahu yufiru saida saboda shi yake zaburar da dabbobin faransa har su fada tarkon da aka dana musu abin da ake nufi da lati shine a a zaburar da kai a yi wani abu wanda za ka zabura ka sai abu wanda shi ne shine shi, asali a larabci wannan ya zama cikin fasul bayani bayanin ibn hajar mujallar na shafin 297 inda ya kawo maganar daga cikin dagaddun malamai akwai al'imam ibn kutaiba a dinawari yana cewa an najishu alkatru wal khadi'a asali lati wanda larabawa suke amfani da wannan kalma an najishu yaudara ce saboda haka shi mafarauci shi yasa ake kiran shi an najishu saboda mai farauta kamar yaudarar dabba sai ta fada tarko li'annahu yaqtilu sayda wa yahtadu lahu yana yin dabara saboda dabban farauta ya samu damar kama ta wannan dabarar da ya yi sai ya zaburar da dabban ba ta san cewa gabanta akwai tarko ba saboda ka sai ta fada sai a kama haka nan al'imam subaidi ya yi a fassara a littafin tajul aru yana tuzi na goma sha bakwai shafin ɗari hudu da biyu an na ji shu a tazayi rufin bai idan ka dawo ga asali ma'anar kalmar kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake nufi da cewa kada a rika lati wanda ya shafi cinikayya me ake nufi da lati ta sashin ciniki wato shine at-tabayyud bil bay mutum ya ƙara ya ƙara ma kaya kuɗi mutum ya ƙara ma kaya kuɗi shi wanda zai ƙara ma kaya kuɗi din yayi ne يعني النجاشي المستقرد wa وإراهه ya yi ƙoƙari ne ya fitar da sha'awar mai son ya sai kayan saboda ya sai wannan kaya a kan wannan farashi saboda ka sai zama to kamar dabara aka yi mai an dana tarko mai sani ba mutum ne ya zo zai sai kaya saboda ka sai wani ya zo ya taho sai ya ce suna cinikin kaya sai ga wannan ya zo ya ce wani kaya da allah kayan nan akwai saura ko wannan ne ƙarshe sai mai shago ya ce a ah, wannan ne karshe ya ce to zan so in saya a ah, wanda fa ciniki yake to bari idan dai kun gama ya samu saya ba zan dawo daga baya to kaga ko da bai fi ga kudin da zai saya ba shi wannan ya fahimci cewa kayan yana da wahalar samu inda wani ya taho ya nemi ya saya ya samu yana ciniki saboda ka yi sa yi bari wannan da ya taho ya yi latsin nan ya yi ne saboda kai da kake cinikin abin ka zabu da ka sayi abin saboda kai da ka fi maganar ka sani in baka saya ba to karshe za ka wahala kafin ka samu irin shi wannan shi ake ce ma annajashi asalin kalmar ma'anan annajashi al-mustakhrij li shay'i wanda zai zaburar da wani ya fitar da wani abu daga jikinsa ana son a zaburar da kai saboda ka aikata wani abu al-itrar wannan ya zo a lisanul arab yana mujallar na uku shafin ɗari biyar da tamanin da bakwai annajishu da attanajishu ma'anarsu a da su fi sila a kara makadara farashin kuɗi liyusma bi zalika fa yuzada alai saboda mai cinikin ya ci sai ya ƙara kana yiwa kuɗin kayan da kai haka ba amma da ya tabbata ya ce wannan kayan na wahala ina ta nema a kasuwa ban samu ba da Allah idan ba a saya ba ni zan zan saya a dubu goma bari ta ce in dai bai saya ba zan da alhali kayan da yake dubu biyar kai da kake cinikin sai ka ce a ah, to lalle ya kamata in saya dan in ban saya ba ni ma zan rasa saboda ka sai ya sa ka sai kayan sama da farashin da aka saba wannan tarko ake ake danawa mai son ya sai kaya wanda ke wannan shi ake kira annajashi sannan ya zo cikin fassarar al'imam abu ubai al-harawi yana cewa huwa an yi da rajulu sama na sir'a wa huwa la yuridu shara'aha walakin li yasma'ahu ghayruhu fa yazidu bi ziyadati wato da yake hadisin al-imam malik ya rawaito shi yana littafin muwatta kusan aka akasarin riwayoyi da aka samu na abdullahi bin umar sun taho ne ta hanyar al'imamu malik saboda yi sa, malamai suke waigawa ga fassarar al'imamu malik yana daga bayani ibn abdul barri da yake sharhin muwatta kitabul istizkar yana kitabul istizkar mujallal na goma sha biyu shafin saba'in da bakwai kada malik al'imamu malik ya ce an najishu abinda ake nufi da lati a ciniki an tu'tiyahu bi sil'atihi akthara min thamani ka saida ma wani mutum kaya a farashin da ya dara asalin kudin kaya wale ta fi nafsika ishirar wani ne zai zo ya yi lati ya nemi a kayar masa da kaya akan wani farashi wanda ya fi karfin kudin kaya al'adi ba asali ba na sa zai kai kayan ba saboda ya ga wani na kai kaya, sai zai haka wa ya tafi gairuka wanda ya zo cinikin kayan da ya ji haka sai ya sai kayan wanda shi ake kira annabi haka nan al'imam shafi'i ba da an zakar al-hadisa fi nahyi an annabi shi imam shafi'i shi ya kawo hadisin nan hadisin abdullah bin umar sai ya ce wannan shi qadi'atu lati a ciniki yaudara ولا يسمين أخلاق أهل الدين baya cikin halaye na masu addini wato mutanen banza su suke irin wannan tsari saboda su yaudari mutum wato ya sai kayan wa huwa an ya hakura fil asad tubabu fa yu'ti bi ash-shay'a wa huwa la yuridu shira'aha li yaktabi bihi as-suwam wa yu'qu mai akthar mimma kanu yu'tuna law lam ya'lamu sawma ana ciniki sai wannan ya taho asalin kayan da ya wuce dubu amma yana zuwa sai ya ce ka wannan kaya da kyau yake zan saye shi a dubu biyar a wani yana ke to bari dai in zan dawo an jima ya riga ya yi ta yadda zai sa mai cinikin wanda ya zo sayan kayan kaga zai sayi kayan ko da dubu za ka ce mar eh, zai saya saboda tun daga wani can ya ce yana son a dubu biyar in wannan bai saya ba alhali kuma ba ya zai ba dama ya yi ne saboda ya yaudara ga wanda ya zo cinikin kaya shi ne fassara al'imamu shafi Allah ya musu rahama yani wa kala abu hanifa wa sahabu al'imamu abu hanifa kaga ya ya kawo fassara al'imamu malik al'imamu shafi ibn abdul bari a littafin al-istirka ya kawo bayanin al'imamu abu hanifa yana cewa la ya illu najishu lafi a cinikayya haramu baya halatta wa fassaruhu bi nahwi ma hu? malik wa shafi'i al-imam abu hanifa al-imam shafi'i al-imam malik duk fassara ya suke ma abinda ake nufi da annaji sai ibnu abdul barr ya ce wa ajma'u anna fa'ila zalika aqim bi fi'lihi duk malaman sunna sun ittifaki akan cewa mai yin haka din mai sabon Allah ne ta aikin saboda ta haramu haka na al-imam da yake shi ma ya rawaito hadisin abu ya yace wannan najishu an ya'ti ar-rajul alladhi yaqtilu as-sil'a ila sahibi as-sil'a fa yaskamu bi akthara mimma taswa mutum ne zai taho ya tarar ana ciniki tsakanin mai saya da mai sayarwa shi da ya zo sai ya dora kuɗi sama da farashin kayan alhali shi kuma ba sayan kayan zai ba yuridu an yagtarra mushtari bihi yana nufin ya rudi wanda ya zo sayan kayan walaisa min ra'ayi shira alhali ba wai ra'ayinsa ne ya sai kayan ba inna ma yuridu an yarda al mushtari yana nufin kawai ya yaudari wanda ya zo sayan kayan yani biha yaktamu hadha fardu min al khabi'a yace wannan wani nau'i ne na yaudara wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya hana haka al-imam al-qattabi sharhin sunan abi dawud yana sharhin hadisin riwaya ta al abu dawud annajish an yara rajulu sila tuba abinda ake nufi da annajish lafi a ciniki mutum ne ya ga kaya ana cinikinsa fa yazidu fi ne, ha yana zuwa sai ya kara akan kudin asalin kudin kaya wa huwa la yuridu shira'aha alhali baya nufin ya sai kaya wa inna ma yuridu bidhalika targhibu suwam yana nufin ya sa kwaɗayi ga mai kaya kayan misali ka zo ka ga wani kyalle ana sai da shi ana sai da yaji yajin ya maka kyau amma sai kana kai hanya ko ka saya ko ka saya da ya hange ka yana zuwa sai ce ka wannan wannan kaya a kasuwan nan babu irin ka shi kaɗai ya rage na zaga na rasa da Allah sai ya rumu ya ah, wani yana ciniki ne to barin su an jima zan dawo kaga ya sa masu tunani ka saya alhali kayan da ya matsa shago na gama zai samu iri shi amma ya yi wannan saboda ya yaudare ka kai da ka zo kake son ka kai wannan kaya tunda baka da niyyar abin sai karfafa mu zuciyarka yani fi hadi yazidu fi sanad wa fihi garabun lirajil fiha kaga an rudi mutumin da ya taho cinikin wa tarkun linushati sannan ba a yi nasiha gare shi tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce addinin nasiha kuma nasiha ta shafi kowa saboda haka hatta musulmi idan ya kuma zai sai kayansa akwai bukatar nasiha tsakanin ka da shi bai kamata a samu cuta tsakanin ku ba ta ce lin nus'ati lati huwa ma'amurun biha bayanin al-imam Maimakon ka yi nasiha ga dan uwa musulmi in zai sai abu mara kyau ka nuna masa wannan abun ba shi ya fi kyau ba sai ma ka taho kana nuna mar wannan abin shi ya fi kyau alhali kuma shi ne mai kyan ba saboda bukatar kai sai wannan kaya wanda shi ne fassarar da malamai suka yi magabata wanda immatul mazahi al-imam malik al-imam shafi al-imam abu hanifa masana hadisi من صار الإمام النووي ابن عبد البر ابن حجر الأسقلاني duk haka suka fassara kalma ta annaji don haka ma'anar annaji wato shine lati a ciniki yaya ake latsi a ciniki wannan ita ce matsala ta biyu matsala ta biyu wato latsi a ciniki yana zuwa da surori kamar guda uku wannan yana cikin bayani ibn hajar da ya kawo a cikin fasul bari yana sharhin hadisi na 2035 الزيادة في ثمن السلعة ممن لا ya شراءها a غيره فيها سمي بذلك لأن الناجش يثير الرغبة في السلعة سيدي فارغ gabatar da fassarar abinda ake nufi da annaji menene lati ciniki da ke lati ciniki shi da mutum ya zo shi bayi da niyyar ya sai kaya amma sai ya ƙara maka kayan da ake sai da ya ƙara mar kuɗi fiye da ainihin kuɗin da ake shi ya wuce ya yi haka ne saboda ya zaburar da sha'awar kai da kake taya kayan liyutira ta fi sil'a ya zaburar da sha'awarka ka sai wannan kayan ko ya nuna maka cewa ba kamar kayan na a kasuwa sai ya tafi shi ko ya nuna maka cewa kai wannan farashi ya yi sauki ni zan ninka inda za a sayar mun sai ya tafi shi duk abin da yi kaga ya sa ya sa man kwaɗayin ka sai wannan kayan wannan shi ake nufi da annabi to a nan kaga kenan an samu daga cat party mai saya da mai sayarwa ba su bai wani mutum ne daban ya zo ya zaburar da cinikin ya wuce abinka wani mutum ne ya zo ya yi lati da ya tafiye shi wannan fuska guda ke da ke tura ta biyu wa ya kaɓu zalika bi muwafa atil ba'i akan samu mai sai da kayan shi zai hada baki da wancan mutum na uku ɗin kaga sura ta biyu ke za a samu mai shago ko ɗan kasuwa yana da dan kore yana da dama wanda ya aji wanda yake mar aiki dama ya hada baki da wani saboda haka da aka zo ana cinikin sai wancan ya taho kai baka sani ba kai da ka zo kana saya sai wancan ya zo sai ya faɗi wata kalma da zai zagorar da sha'awar ka ka sai wannan kaya kaga an samu sura ta biyu kenan an samu haɗa bakin mai sai da kaya da wancan da ya yi lafi ya yi fa. sau da wannan ita ce sura ta ya ce idan aka samu haka wa ya shigari kayan da mai sai da kayan da wancan da ya haɗa baki da shi ya yi lafi ya yi tafiyarsa suna tarayya a zunubi wato saboda sun saba ma Allah da manzon shi sai ya ce wa ya kawo zalika bi gairi ilmin ba'i kuma yana iya aukuwa ma ba tare da sanin mai sai da kayan ba wani yakan yi saboda mugunta kawai ya ga suna sai da kaya dama yawo yake a kasuwa ya yi taho shago ya ga wani na kai kaya sai su kai wannan kaya da kyau ina ba a sai da mishi dubu hamsin alhali kayan da wuce dubu biyar ba kai mai shago a'a wani na ciniki to ba zan dawo dubu hamsin zan saya sai ka je shi kaga shi wanda ya zo sayan kaya zai sani saboda haka idan mai shago ya ce dubu talatin zai ce ai an mun sauki wancan faɗa su dubu hamsin ya ce zai dawo ya saya saboda haka sai cire dubu talatin ya biya alhali kuɗin kayan dubu biyar shi ko wancan ba haɗa baki aka yi da shi ba mugun ya yi kurin ya tafiya shi shi ne ibn hajar ya ce ah, wa ya ƙafu zalika bi gairi ilmin ba'i yana iya aukuwa ba tare da sanin mai sai da kayan ba to tunda babu sanin mai sai da kaya fa yaqtasu bi zalika naji shi wancan da yayi lafi ya tafi zunubi yana tare da shi sai sai na uku wa kad yaqtasu bihi al-ba'in sura ta uku mai sai da kayan kansa yakan yi lafi ya ba a yi mai sai da kaya yayi lafi wannan shi ya yawa ga 'yan kasuwanmu a wannan zamani dan kasu mai sai da kayan shi da kansa zai latsa ne taya, taya za a iya latsa ibn hajar yake kaman ya kudur bi annahu ishtara sul adabi akthara min mashtaraha ka zo za ka kai kaya ana sai da kayan asalin kayan kudin sa a kasuwa dubu kudi saboda ka da ya taho yana son ya saya kun tsaya a dubu biyar ya ce maka ni an taya min kayan nan a dubu goma ba ni ban sai da shi ba kayi arziki ne don rana ta kusa faduwa shi yasa da sayar maka dubu biyar kaga kalmar da ya faɗa an taya kayan sama da haka ban sayar ba latsa kai yana latsa ka ne domin in ka ji an ce an taya ba a sayar ba kaga kana za ka fahimci an maka alheri ne kaga ya latsa ka shi da kansa mai sai da kaya shi da kansa ya yi latsa matukar ka ce wannan kaya an saya fiye da haka ban sayar ba da ka faɗi haka ko kayi lafi ka shiga haram wannan shi ne abin da ke aukuwa gare mu eh, wanda za ka samu ɗan kasuwa ya yi haka ne ibn hajar ce li ya gurra ki zalika saboda ya rudi ne cinikin kayan wanda ya taho yana tayawa ya yi haka ne saboda ya rudi shi don haka surori guda uku din nan su suna wanda shi ne bayan da jirgin a cikin fasul bayan na farko ana iya samun mutum ya zo ya lafi ba tare da haɗin bakin mai sai da kayan ba ya yi lafi ya yi tafiyarsa bai san ta'adin da ya bari a baya ba haramun na biyu ana samun ɗan kasuwa da zai haɗa baki da wani idan an zo ana cinikin kaya wancan sai ya zo ya yi latsi sai ya wuce saboda haka mai sai kayan sai ya auka saboda haka sai sai kayan ko da bai sai daga baya zai gane kuransa to kaga tunda da haɗin baki aka yi da wancan da ya yi lati da ɗan kasuwan suna tarayya cikin su ne na uku me sai da kayan kansa yakan yi lati ta aka yi me sai da kaya yake lati shine ya ce an taya dubu kaza ban sayar ba me ya kawo wannan magana <clears throat> wanda aka sani yan mu suna faɗin wannan ba dalilinsa idan an taya baka sayar ba to ina ruwana ni yanzu ai na kawo ne ina so in saya ba abin ka ban labarin wani ya saya ba ba ma'anar shi da zarar mutum ya ce maka an taya kaza ban sayar ba to yana so ya jefa ka ne yana so ya aukar da kai ga ainihin wato sha'awar ka kai wannan kayan ko da ba ka so akan wannan farashi da ya kage Wannan ya zo cikin subul salam imamu sanani eh, mujalla na uku shafin ashirin da uku na yau babu nahi anin najishi mujalla na biyar shafin ɗari da bakwai ka duba za ka ga bayanai da malamai suka yi game da surori wato na lafi a ciniki wanda annabi sallallahu alaihi sallam ya haramta idan ka ce inna huquqa bi sil'ati kaza wa lam yufa hadha al-mablag inna ma huwa kasbun bila shak an zo za a kai kaya wurin ka kai dan kasuwa sai ka ce ai an saya kaza ban sayar ba wannan kalmar da ta faɗa idan hakan bai auku ba kaga kayi ƙarya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abu na farko da ke ɗebe albarkan ciniki ke na farko shine ƙarya na biyu rantsuwa na uku rashin kirki da zaran ɗan kasuwa ya haɗa abubuwa guda hudu to insha Allah ya kwanda sanin kasuwancinsa albarka zai ka zama mai gaskiya ka daina rantsuwa to sannan kuma a samu babu babu yaudara a cinikayyanka ka zama mai kirki ka dinga kirki ga mutane idan har ka faɗi wannan magana cewa an sai kayan nan ban sayar ba sai wannan mutumin ya saya akan wannan farashi to malamai suna cewa faqad akala malal mushtari bil batil ya ci dukiyar wancan mutumin ta hanyar haram don haka ya sa in ka duba Sayyid Bukari? hadisin nan na abdullahi bin umar da muka karanta babin da al-imam bukhari yayi da ya kawo shi yace wa man qala la yajuzu zalika al-bay' akwai malamai da suke cewa wannan cinikin haramun ne sai ya dauko bayanin abdullahi bin abi aufa yana daga cikin matasan sahabban manzon Allah abdullahi bin abi aufa abdullahi bin abi aufa yace annajishu akilu riban duk ne lafi a cinikinsa to yana cin riba in ji sahabin manzon Allah duk wanda zai lafi a cinikinsa to yana cin riba kaga abin yana da girma ce kha'ilun kuma maci amana ne wa huwa khidaqun batilun la yahill yaudara ce don haka haramun ne baya halatta sai ya kawo eh, al-Imam Bukhari sai ya kawo hadisin manzon Allah wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa al-khadi'atu fin yaudara tana kai mai yanta wuta ya kawo hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ce, wa man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddu al-Imam Bukhari duk a karkashin babin ya kawo wato yana nuna maka da farko idan ɗan kasuwa yana amfani da wannan lafi ta cinikayyarsa to yana yaudara yana tare da hali na yan wuta wanda yana aikin yana da aikin yana aikata abin da zai iya kai wuta na biyu wannan cikin ba za a yi aiki da shi ba wanda shi ne fahimta a limamu sayan man amila amalan laisa alaihi amruna wa huwa rajul saboda haka ka sai kaya ka tafi gida sai ta gane sai wani ya ce maka nawa ka saya sai kaza sai ya kawo ke to ga abin da saya abin da ake sai da shi ɗari biyar sun sayar ma dubu uku gashi da akwai bambanci sai ka gane a yau dare ka kana da damar ka dawo dawo ka samu mai Shi shine abin da Imam bukari yake ne shi yasa yake man amila amalan a alaihi amruna fa huwa radd saboda haka wannan ciniki ba umarnin musulunci a kai don haka za a mai shi a al-Imam wannan yana cikin bayani Ibn Uthaymeen a littafin sa Ash-Sharh al-Mumti' yana magana akan cinikayya akan al-munajasha yani yaqulu ba'i'u lil mushtari usifu fi sil'a kaza yace wa huwa yakdib idan dan kasuwa yana amfani da irin wannan kalma yace ai an an sai kayan nan a kaza ban sayar ba idan ya faɗi haka aka samu yayi ƙarya wala shakka wannan mutumin ya ci amana ya ci amanar Allah ya ci amanar manzon ya yi haɗinci dukiyar da yake ci dukiyar riba ce sannan yana cin dukiyar mutane babu haƙƙi wanda a kiyama sai ya bada wannan dukiya yana da haɗari kware, Allah ka tsare sai matsala ta uku da ji ka fahimci wata hukuncin annabi shu tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala shu? manzo Allah ya ce kada ku dinga zafi a cinikayyar kaga hada nahyu la shu hada nahyu kada ku rika lafiya cinikin ku kaga annabi ya hana idan annabi ya hana ya hana abu mai hukuncin sa haramu saboda ka imam muslim bi eh, hashiyatu eh, sunan nasa'i yace inna ya yata'araduna fa yaf'alu hadha bi sahibihi ala an yukafi'ahu bi mithli ma fa'ala yace ana ma samun yan kasuwa da suke hada kai yan kasuwa attajirai suna hada kansu wannan ya taimaka ma wannan wancan ma ya taimaka ma wannan saboda ka wannan idan yana yana ciniki da wani kwastoma sai wancan dan kasuwan ya taho sai ce kayan na akwai ragowa ko wannan ne karshe ce a wannan shi ne na karshe Su ce to to idan bai saya ba zan dawo kaga ya zabar da shi saboda ka sai saya to dan kasu nan wancan ya ce maka shi ma duk kwastaman ka ya zo sai ga ya wato haka yana faruwa kuma hakika ni na shaida hatta a kasashen larabawa akwai shagunan da ni na na kai kaya na tabbata wato an latsa ta wajen ciniki na tabbata saboda wanda ya yi din ina zagayawa sai na ga shagon na isa ga shagon wanda kuma a yanda ya taho kamar yana nuna cewa shi ma neman yake wannan nau'i ne na abinda shari'ar musulunci ta haramta shi ne a imam da yake cewa kamar a dace ne wasu attajirai wasu 'yan kasuwa suke ma ya zama to idan kwastama ya taho sai wancan tajiri ya taho ya lafi kwastama saboda ya sai wannan kayan ya faɗi wata kalma da zai zaburar da shi ala annahu sayukajihu fi mithli ma fa'ala akan cewa shi ma idan aka samu wani kwastama ya zo zai zo ya rama ya biya shi wani ko an yaf'alu mu'araba saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana haka ya zo a shafin nawawi ala sahihi muslim وأما النجش وهو أن يزيد في ثمن السلعة لا لرغبة فيها بل ليخدع غيره ويضره ليزيد ويشتريها وهذا حرام bil ijma al-imam nawawi yace duk malaman sunna sun tabbatar wannan abin haramu saboda hannun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya kamar yadda abdullahi bin umar ya faɗa naha sallallahu alaihi wasallam anin najj a hadisin abu huraira la tanajashu kaga ya tabbata cewa manzon Allah ya hana tunda annabi ya hana ya kuma bikin naji, da zarar an yi irin wannan ciniki akwai damar a fata wannan ciniki wannan ya zo cikin littafin al-muhalla bayanin ibn hazmi kuma wanda shine bayanin akasarin <clears throat> ah, malamai ta sashin masabar imam ahmad bin hanbal da sashin masabar ta imam malik akasari malamai abin da suke fada idan an yi irin wannan ciniki za a bata shi al-imam malik kamar yadda alimamu nawa ya faɗa a shafa da musulun juzi na goma sha biyar dari da hamsin da shida ya ce wa an malikin riwayatun annal bai a basilu an samu bayanin alimamu malik da yake cewa wannan cinikin batacce ne waje alan nahaya an hu muktabiyar lil fasadi me yasa aka ce cinikin bai yi ba saboda annabi ya hana wanda shine ya dace da fahimtar al-Imam Bukhari wanda shi sa al-Imam Bukhari ya kawo hadisin manzon Allah man amila amalan Laifa, alayhi amruna fa huwa raddun fa huwa raddun wanda ya shafi duk mu'amala saboda haka hatta ciniki in bai dace da sunnar manzon Allah ba wannan cinikin batacce ne wanda shi ne abin da al-Imam Bukhari ya tsaya a kai. imam Malik ya ce daidai ne me yasa li'annahu khadi'atun lahu saboda yaudara aka yi wa musulmi ya sai wani abu shi ko annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-khadi'atu fin nar yaudara tana kai mai yin ta wuta wanda hadisin yana sahih bukhari yana kitabul buyu babun najishi don haka anan muna fahimtar cewa galibin malamai suna cewa wannan ciniki za a bata shi wanda shi ne fahimtar alimam ahmad bin hanbal shi ne fahimtar wani fashi na masabar alimam malik tun daga fata wani alimam malik a kai al-imam malik yana cewa <clears throat> innal bai'a batilun shinikin batacce ne wannan ya zo cikin littafin ibn qudama al-mughni ibn qudama yace <clears throat> walau qala al-bai'u da mai sai da kaya zai ce ukufitu bi hadhihi sil'ati kaza wa kaza ni an bani kaza akan in sai da kayan nan ban sayar ba fa saddaqahu mushtari mai sayan kayan ya gaskanta washtara ha bi zalika ya saya a haka thumma kana kadiban thumma bana kadiban daga baya mutum ya ce sai ya fahimci ƙarya aka mai mutum ya koma sai ya fahimci ƙarya ne fal bai'u sahihun ciniki dai da aka yi cinikin asali ya inganta me yasa saboda ai da yardanka ka saya amma tun da ka samu an maka yaudara me ya kamata kai shi na ka ce walin mushkari alfiyaru aizon da ka koma gida sai ka fahimci karya aka maka an yau dare ka to ciniki ya yi daidai saboda haka an ba ka zaɓi kana da damar ka dawo ka ce a mai dama kudin ka kafa ka cinikin amma kuma kana iya rike kayan dalili saboda lokacin da mutum ya ce an sai kayan nan kaza ban sayar ba sai ka ce a to ni ba zai saya sai ka saya kaga da ra'ayinka ka sai abin to tun da ra'ayinka ka saya ba a cewa ciniki ya haramta ba a cewa wannan ciniki ba ta ce ne idan ka ga dama kana iya rike kayanka kuma kana da zabi wannan shi ake kira alfiyar kana da zabi ka dawo da kaya a maida makudinka akwai hadisin da abdullahi bin abi auka ya kawo abdullahi bin abi aufa mun ce yana cikin <clears throat> matasan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam abdullahi bin abi aufa shine yake cewa duk mai yin irin wannan cinikayya yana cin riba yana cin riba kuma mai yaudari ne abdullahi bin abi aufa sai ya rawaito hadisi wannan hadisin al-imam bukhari ya kawo shi saboda haka yasa al-imam bukhari yake rike da fahimtar wannan sahabi abdullahi bin abi aufa abdullahi bin abi ukwa yace inna rajulan aqama sil'atan fi suqi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam an samu mutum da ya aje kayansa a kasuwa yana sayarwa fa halafa laqad uqfa biha ma lam yuqfa wani yazo zai ta kaya wani yazo zai ta kaya sai ya masa wallahi da da safe an sai kayan nan aka zaban sayar ba liyuki a fiha rajulan min almuslimin wanda ya taho yake taya kayan kuma musulmi ne wallahi da sahi an kai kayan da aka zaban sayar ba ya yi haka in ji abdullahi bin abu afa sai allah ya saukar da suratu ala imran aya ta saba'in da bakwai a dalilin wannan rantsuwa da ɗan kasuwan nan ya yi wannan ƙarya da ya yi Allah ya saukar da aya ta saba'in da bakwai suratu ala Imran إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا waɗanda suke ciniki da rantsuwar Allah eh, da alkawarin Allah da rantsuwarsa suke ciniki da wannan saboda samu ɗan kuɗi kaɗan ulaika la khalaqa lahum fil akhirati waɗannan ba su da rabo a lahira inji Allah ba su da rabo a lahira na daya wala yukallimuhum Allah kuma Allah magana da ba na biyu wala yanzuru ilayhim Allah ba zai kalle ba zai kalle su ba yawmal qiyam na hudu wala yuzakkihi Allah ba zai tsarkake su ba na biyar walakum azabun ali suna da azaba mai rada Me dalili saboda kawai mutum ya yi rantsuwa akan an sai kayansa kaza bai sayar ba Allah ya saukar da aya in Abdullah bin Abi kuma hadisin al-Imam Bukhari ya kawo shi a kitabut tafsir a inda al-imam bukhari ke fassara wannan ayar shine hadisi na 2276 don haka abdullahi bin abi ya yace idan Allah zai saukar da aya saboda annaji ta ya za a ce annaji su yana iya halatta saboda kai ta yace da shi da riba matsayin su guda ne abdullahi bin abi auka, Allah ya kara masa yarda yana daga cikin dalilai wato hadisi na imam bukari ya kawo yana kitabul buyu yana kitabul buyu hadisi na 2035 babun najish wa man qala la yajuzu zalika albayt al-imam bukari yana kafa hujja da bayanin abdullah bin abi aufa yana cewa annaji akilu riban ka'inun kaga an samu ayat alqur'ani an samu hadisin manzon Allah sannan al-imam ya kafa hujja da fatawar sahabin manzon Allah sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Kin Abdullah bin Abi Awfa Abdullah bin Abi Awfa yace annaji shu'akilu riban khalil duk me lati a cinikinsa yana cin riba kuma mahaifinci ne sai al-Imam Bukhari yace a to da kuma mahaifinci ne fa huwa khidaqun baqidun la yahillu tunda an ce cinikin akan yaudara aka yi cinikin fatacce ne don haka cinikin haramu ya kawo hadisin alkabi a sinar eh, yaudara tana kai mutum wuta ya kawo hadisin man amila amalan da ta alaika amruna fa huwa rasu. duk wanda ya aikata wani aikin da babu umarnin annabi sallallahu alaihi wa a akai wannan aiki ana mai shi wato cinikin bai ma kudu ba cinikin bai inganta ba don haka shi abdullahi bin abi aufa yana ganin cinikin haramun kuma wannan shi ce fahimtar al imam bukhari wanda ya dace da bayanin al imam malik al imam malik an samu fatawa da kashi kashi daga gare shi kamar yadda ibn qudama ya bayyana yace wannan riwaya ce daga al imam malik al-bay'a batil cinikin gaba ɗaya haramun ne saboda haka in ka tafi ka gane an yaudare ka wannan cinikin bai kamata ka rike shi ba ka dawo a walwale shi ka dawo a warware shi a maida ma kudinka idan an ce cinikin haramun ne kaga yana nuna cewa cinikin bai inganta ba kai da kai cinikin kai da ka sai kayan bai kamata ka rike wannan kayan ba ya kamata ka dawo ka mai shi a baka kudinka in ka yarda ka rike wannan kayan, to kai ma kamar kayi tarayya ne akan aikin laifi to amma eh, mas'ala ta hudu akwai malaman da suke ganin cinikin shi kansa ya inganta amma akwai zunubi mu fahimta akwai bambanci tsakanin cinikin bai inganta ba bayan zunubi akwai masu ganin kuma cinikin ya inganta amma akwai zunubi idan aka ce cinikin ya inganta akwai zunubi idan ka koma sai ka fahimci an yau da rai ka sai ka ce ta, a zan rike kayan na bar shi da Allah ka bar shi da Allah hakika amma kai ma kana da zunubi shi ne abin da ake nufin cinikin ya inganta amma akwai zuni saboda ka in ka rike cinikin kake eh to tun da an yaudare ni na rike ba zan koma ba sai ka rike wannan kaya to duk da haka akwai zunubi saboda ka ci gaba da taimaka ma sabon Allah wanda shine bayanin al-Imam Shafi'i da ya kitabul ummi yana mujallad bi shafi na sittin da ɗaya, eh, da bayanin al'imam nawawi a shafin sahih muslim jirgin na goma shafin 156 albaihu fahimu والاسم ismu بالناجي bin الامام shi al-imam an-nawawi yana cewa inganta waye mai laifi sai aka ce wanda wato yayi latin shine mai laifin misali kai ka zo za ka sai kaya da kai da mai sai da kayan babu wanda ya san cewa wancan mutum yana ruwa haka kawai ya zo babu wanda ya tashi ya zo ya yi latin ka ya tafiye shi sai aka cuce ka a dalilin wannan latin da ya yi to zunubin ya tsaya ga wancan da ya yi lati kawai zunubin bai hauka ba zunubin bai haukan shi wanda ya sayar ma da kaya ba wanda shi ne abin da limamin zama ya faɗa illan ya alam bihin ba'i wato idan mai sai da kayan bai sani ba kenan fa in wa fa'ahu ala zalika amma idan aka samu akwai haɗin kai tsakanin mai sai da kayan da wanda ya zo ya yi lati lokacin da ake ciniki lokacin da wani yake taya kaya aka samu ne zo ya lafi shi akwai haɗin kai tsakaninsa da mai sai da kaya yake aku ma jami'an to da mai sai da kayan da wancan da ya lafi duk suna da laifi a wurin Allah wala khiyara lil mushtari illa yakun min al ba'i muwafaqa al imam an-nawawi yace idan ka koma gida sai ka gane an yaudare ka da ka gane an yaudare ka ka dawo sai mai sai da kaya ya ce wallahi shi bai haɗa kai da wani ba bai san shi ba wancan da ya zo ya yi latin ya ce sai shi shi bai san shi ba bai aiko shi ba to shi na imamu zabu ya ce to ba ka da zaɓi sai dai ka riƙe kayan tunda ba laifin mai sai da kayan ba ne wancan da ya yi latin ba haɗin baki ya samu da mai kayan ba shi a fahimtar alimamu zabu wannan ita ce fahimta ta biyu da muke magana saɓanin fahimtar ta farko ta alimamu malik fahimtar alimamu bukari Eh, wanda ya dace da fahimtar sahabin manzon Allah Abdullah bin Abi Awfa akan cewa ala kulli halin cinikin haramun ne saboda ka batacce ne matukar an gina shi akan lati wannan ciniki ya baci fahimta ta biyu ita ce al-Imam Shafi'i shi yana ganin tunda mai sai da kaya ba shiri aka da shi ba saboda ka ba za a dora mai laifi ba don haka idan wani ne ya yi latin babu haɗin bakin mai sai da kaya. to kai da ka sai kayan baka da damar ka zo ka warware wannan shirkin yani in lam yakun min al-ba'i muwafa'atun ya zama to dama ba yarjejeniya akai tsakanin mai sai da kayan da wanda ya zo ya lafi don haka nan baka da damar dawo shi wannan akwai malamai da ke ganin haka idan na hali li haqqil adami fa lam yusid al-aqd wa faraka ma kana li haqqi Allah ta'ala لأنه حق الآدمي يمكن جبره بالخيار أو زيادة في الثمن لكن إن كان في البيع قبل لم تجر العادة بمثله فللمشتري الخيار سنة cewa idan شوتر da aka كاي يوى ta دامر yawa ونجم da ko da a ce kuwa mai sai da kayan ba da haɗin bakinsa ba ko da babu haɗin bakinsa kana da damar ka ce wannan ciniki a warware amma su suna ganin don an samu haram ta hanyar ciniki ba a cewa cinikin gaba ɗayansa ya ɓaci suna ba da misali da mutumin da ya yi sallah da kayan sata tufafi ya tafi ya saki tufafi riga da wando ya zo ya sanya aka shigo masallaci ake sallar jami wannan sallah ta shi na hukuncin ta wannan ya fi cikin ta fi eh, littafin ibn rushd يعني كالصلاة بلباس مسروق barawo ya saci kaya ya sanya wannan tufafi ya yi sallah idan kuke sallar ta ke ai asalin sallar ba ta da alaƙa da tufafi saboda ka satan da ya yi ba a cikin sallah ba don haka sallar su suna iya inganta tare da cewa akwai laifin sata yana na aji don ba a cikin sallar ya yi satan ba ta kamar yana cikin sallah ne ya yi wani aiki sai ake to aikin yana da alaƙa da sallah suna ba da misali da wannan saboda haka idan aka ce an samu haram ta hanyar ciniki wannan haramun da aka samu ta hanyar ciniki din bai ba ciniki tun da asali eh, bai shafi ka'idar ciniki ba asali bai shafi ka'idar ciniki ba kai da yardan ka kai kaya wurin wannan wanda ya sayar saboda haka a nan ana iya cewa laifin yana tsayawa ga wanda ya shirya wato wannan lati da aka yi a cinikayya matukar ka da hannu dan kasuwa mai sai da kayan baki da haɗin baki a nan ba a cewa cinikin ya baki gaba da Allahumma wato matsala ta biyar malamai suna cewa ta inda lafiya ciniki yake haramta wato shi ne idan an sai da kayan sama da farashinsa amma idan lam tablo amma idan ya zamanto ɗan kasuwa ya yi lafi ta wajen ciniki duk da haka aka sai da kayan farashin bai sai asalin kuɗin kayan ba to wannan ba a cewa latin da aka yi haramun suna ganin latin da aka yi masarufi wannan ne eh, bayanin da ya eh, fahimtar al'imam abu hanifa domin duk ya yi latin ne saboda farashin ya hau to amma da aka yi latin sai zama to farashin sauka ma ya yi to a nan ba a cewa an yi haramun sai dai a ce an yi masarufi wannan fahimtar al'imam abu hanifa wanda ala kulli halin عند تابع وسنة النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يا إتا وتروى تندم الله يا هنا فما تأتي أنبر أبو فهو يقرر أن أن بيع النجش حرام يعني يشترط في ذلك توفر مال تفرقوا إذا أتي لا تأتيني حرام أنا لا أكريد يلتف البائع إنسانا في الزيادة في الثمن mai sai da kaya ya haɗa baki da wani mutum saboda ya zo ya lafiya lokacin da wani ke cinikin kaya wannan ka'ida ce ta farko a samu haka idan an samu haka to an auka masu na biyu wani ya zo ya lafiya ciniki lokacin da wani ke taya kaya wa huwa la yuridu shira alhali bai da nufin ya saya amma idan yana da nufin saya abin da ya aikata ba a daukar shi a matsayin lafiya domin asali ma'anar shi shine mutum ya yi lati a cinikin kaya alhali shi kuma bai da nufin ya saya idan ko yana da nufin saya to wannan abin da ya aikata ba haramun na uku an ya kuna hadafu wa mushtari wa targibahu ala shira me ya manufar mutum da ya yi lati ya yi lati da nufin ya zaburar da wani wanda ke taya kaya ya samu damar sayan wannan kaya idan babu wannan niyyar tare da shi to ba a cewa shi ma ya aikata laifi ga Allah subhanahu wa ta'ala na hudu an yakuna natijatu hadha tagrir az-ziyada ala al-qimati al-haqiqiyya lis-sil'a abinda aka yi ya zamanto yayi tasiri har ya sa an sai kayan akan wannan farashi idan bai yi tasiri ba to nan ba a cewa wato ya shafi ciniki din duk da cewar an saba ma Allah subhanahu wa ta'ala wa idza tama'at kullu hadhihi falil mushtari alkiyaru fi imza'il bayt matukar an samu ɗayan wadannan to da ka sai kaya ka koma gida ka sai wata kadara da ka koma gida sai ka fahimci an yaudare ka kana da damar ka dawo da kayan ka ce a maida ma ka wanda shine abin da aka saru malaman sunna suka tabbatar da shi tunda cinikin an yi shi akan haramun na kana da damar ka dawo da kaya ka ce ina son a maida mai kuɗi na na fasa kana da damar fasa ciniki asali idan an rabu ba a fasa ciniki amma saboda cinikin ba a kulla shi akan sunnar mazan Allah ba da ka je ka fahimci an yaudare ka kana da damar ka ce wannan cinikin ba ka yi da shi saboda haka mai dama kudin ka abu na shida wato shine kasancewar ah, annashu ya zamanto to makaru wanda shine fahimtar al-Imam Abu Hanifa don magana eh, yana cewa annabi shi yana zama makaruhi yani an yakuna samanu sil'a ya zamanto farashin kayan da aka saida qad balaga qimataha ya kai ainihin farashi to anan ba a cewa an yi haramu misalin ta shine mutum ya taho zai sai kaya sai wani ya taho ya latsa ya ce ai da za a sai da kayan nan kaza zai kaya, ashe bai sani ba kudin kayan ma bai kai wannan din ba saboda ka shi wannan da yake kai kayan sai aka sai da mar kaya akan wannan farashi da ya tafi sai ya samu kayan an sayar masa a dubu biyu alhali kudinsa a kasuwa dubu uku ne to kaga wanda ya latsa shi ya latsa shi ne saboda shi ya sai kayan sama da farashin kayan sai aka dace kuma ya zama to ya sai kayan ƙasa da farashinsa shi alimamu abu hanifa yake cewa a nan ba a cewa an yi haramun ya zama masarufi abin da yake da yawa mafi yawan malaman suna suke tabbatarwa tun da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana lafiya ciniki fafahi annahu haram abin da ya tabbata shi ne haramun saboda haka yasa zaka ga malamai da suke rubuta littafin al-kabair suna sanya annabishu a ciki kamar misali ibnu hajar al-haikali a littafin sa az-zawajir an ihtiraq al yana juzi na farko shafi na 236 ya sanya annajshu min al-kaba'ir wato lati a ciniki yana cikin manyan zulubai me yasa aka ce yana cinikin manyan zulubai kai la'akari da aya ta 77 ta suratu ali imran akan lati a ciniki Allah ya saukar Allah ya saukar da aya musamman saboda lati a cinikayya kaga ba karamin laifi ke sa Allah muku kike so da aya na biyu ga bayanin sahabi manzon Allah sahabi annabi sallallahu alaihi wasallam yace lati a cinikayya ribani yace kuma haramun sannan yaudara ce to in kai la'akari da waɗannan kai ka fahimci cewa wato yin sa a cinikayya wato yana daga cikin manyan zunubai don haka yasa eh, al-Imam Haythami ya sanya wato annajishu daga cikin alkabayar a littafinsa a littafin sa sa wallah jida mujallar na goma sha uku sha ɗaya ɗari da goma sha tara aka ce mai yazidu fi sil'atin ma'ruba lil bai'i wa huwa la yuridu shira'aha fa fi'luhu hadha muharram man yazidu fi sil'atin ma'ruba mutum ne ya zo wucewa ya ga an ana sallan kaya wani ya taho yana taya kayan zai saya shi sai ya latsa kayan alhali bai da suke ya sai wannan kayan wasu iluhu haza muharram wannan abin da ya aikata haramun saboda haka ba daidai ne ka shiga kasuwa tana taya kaya alhali baka da nufin saya alhali baka da nufin saya lima fi min al saboda akwai yaudara a cikin abin da kake aikata akwai yaudara ta da ba niyyar ka ya bace kake da ita kuma kai baka san hakikalin kudin kayan ba wani wanda ya zo yana taya kayan ka tana iya tasiri gare shi wanda zai kai ga cince shi saboda haka wannan taya kaya alhaji baka da niyyar tsaya yana haifar da illa وتقرير المجتهد وهذا المسجد الذي نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عنه نحي تحريمه wannan shi ake kira annaji wato ladi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana manzon Allah ya hana hanin da annabi yayi hani ne na haramci wannan shi ne abin da ya inganta kar ka dauka hani na masarufi kamar fahimta Abu Hanifa يعني كما جاء في حديث ابن عمر يعني يروى حديث عبد الله بن عمر بحديث ابو هريره الله يجزاه وإذا ثبت النجش وكان في البيت قبل لم تجر العادة بمثله يعني فداء في الثمن ما لم يكن دون haka idan ka tafi kasuwa ka je sayan wani kaya sai aka irin wannan lati har ya zama aka sai da maka kaya akan farashin da ya fi karfin kudin kayan shine malamai suka ce bainal fathi wa ibadil bayt idan ka koma gida sai ka gane an tsira maka wannan kaya akan farashin da ya fi karfin kayan to kana da zaɓi zaɓi shi ne ko dai ka riƙe kayan a haka ko kuma ka dawo ma wannan wanda ya sayar maka da kayan ka sai ya mai da makudinka li'anna zalika dakhilu fi ziyarar gaban saboda wato kana da zaɓi kai saboda an yaudare ka kaya ne ana sai da shi a dubu biyu saboda lati da wani yayi haɗin baki da mai sai da kaya da zama to an sayar maka da kayan nan a dubu hudu kana da damar ka dawo ka ce a maida ma kuɗinka a shari'a a ka'ida wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya mana wanda shi ne abin da masana suka tabbatar ibn rajab yana sharhin eh, arba'un hadith wato littafin sa jami'ul ulum wal hikam domin hadisin yana arba'un hadis shi ne hadisin talatin da biyar ibn rajab ya yi magana a kan wannan hadisi riwayar abu huraira wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wala tanajishu kada ku rika lati a cinikayyar sai yace qala ibn abdul barri ajma'u ala anna fa'ilahu asil lillahi azza wa jalla idza kana bin nahyi alima ibn rajab yace duk malaman sunna sun tabbatar wato ibnu eh, abdul bari inda yake magana yace duk malaman sunna sun tabbatar da cewa mutumin da ke irin wannan a cinikayyarsa yana sabon Allah tabaraka wa ta'ala idan ya sani idan bai sani ba to wannan jahilci yana iya zama udiri gare shi haramun illa dai inda aka samu sabani wajen malamai ta wajen shi kansa cinikin يعني اختلفوا في البيع فمنهم من قال إنه فاسد وهو رواية عن أحمد واختارها طائفة من أصحابه ومنهم من قال إن كان الناجش هو البائع أو من واقعه البائع على النجش ففلا فإذا أكثر سباني أتكان ما لم فكه وتشيني أصل hukuncin wannan ciniki da aka samu lafiya cikinsa an sani duk malamai sun yadda cewa haramun saboda annabi ya hana don Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana a samu lafiya cinikayya amma idan aka yi lafiyarsa to ina hukuncin cinikin da aka kulla sannan ne aka samu sabani al-imam Muhammad bin Hanbal yana cewa wannan ciniki fasidu wanda mun ce fahimtar al-imam Malik kenan fahimtar al-imam Bukhari wanda fahimtar eh, sahabin manzon Allah Abdullah bin Abi Awfa akwai malaman da suke ganin ana la'akari da wanda ya yi lati din sai an yi la'akari da wanda ya yi lati wanda shi ne abin da alimamu shafi ya ke faɗa shi alimamu shafi yana cewa idan babu haɗin bakin mai sai da kaya wani ya taho kawai ya yi lati ya yi tafiyarsa dalilin lati har aka sai da ma wannan kaya a farashin da ya haura to a nan ba a cewa cinikin ya ɓaci domin ciniki dama yana kulluwa ne tsakanin mai saya da mai sayarwa babu wani third party don haka ba a cewa cinikin ya ɓaci gaba ɗayansa tunda babu haɗin bakin shi kansa mai saidawa wanda shi ne fahimtar alimamu shafi يعني كذا حكي عن الشافعي انه علل صحة البيع بأن البائع غير الناجش وأكثر الفقهاء على أن البيع صحيح مطلقا galibin malaman fiqhu suna cewa cinikin ya inganta an ba ka zabi kana da damar ka koma ka ce a fasa wannan ciniki kana da damar ka rike wannan ciniki akasarin malaman fiqhu haka nan suka tabbatar al-Imam Malik yana cewa idan al-Imam Malik ya ce idan aka yi irin wannan latsi ga ciniki to ana la'akari wato da yawan abin da aka aka dora akan asalin farashin kaya idan ya kai sulusi idan ya kai sulusi kana da damar ka mai da kaya idan bai kai sulusi ba sai ka rike ba za ka mai da shi ba menene sulusi a nan kamar misali asalin kudin kayan dubu uku ne baya fin dubu uku amma a dalilin wannan latsi da aka sai aka sai da maka kaya dubu hudu kaga an sayar maka da kaya an dora sulusin asalin kudinsa to tunda har an haura da dubu daya kana da damar ka mai da kayan amma idan abinda aka dora maka akan asalin kudin kayan bai kai su ba to ba za ka mai da kayan wanda yana cikin bayanin da aka samu na masaba ta alimar imam Malik rahimahullahu ta'ala ala kulli halin shi wannan eh, annashu haramun tunda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya haramta yaudara kuma akwai hadisin Abdullah bin Mas'ud da yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man gashshana fa laysa minna duk wanda ya cuce mu to baya tare da sai manzo Allah ya ce wal makru wal khilaf fil da makirci da yaudara suna kai mai yin su wuta hadisin yana da wahu da hadisi na dubu da dari uku da goma sha tara sai abu na ƙarshe wato shine matsala ta bakwai wato latsi a ciniki ya bambanta da Cirkin da ake kiransa bai'ul muzayada ana kiransa bai'ul muzayada menene bai'ul muzayada shine auction shine gwanjon kaya za ka ɗauka gwanjon kaya shi ma akwai lafiya ne asali idan ana auction akwai lati saboda wannan zai ce na saya kaza wancan ce na saya kaza to za ka ɗauka kamar lati tunda za a samu wanda ba ainihin niyyar ta ce sai kayan ba amma dai ya sanya farashi idan ana gwanjo asali bai kudu da shi ne ake nufi da auction shi ne gwanjo wannan halal ne a sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan ciniki halal ne الزيادة في ثمن المبيع قبل أن يوافق البائع على ثمن معين مع shafin آخر me ake nufi da bai'ul da wato ciniki na ƙara kuɗi shi ne shine bai'ul da cinikin ƙara kuɗi a nan akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam ko na hadisi da malamai suke kafa hujja da shi hadisin anas bin malik yace anna rajulan min al-ansar ata nabi sallallahu alaihi wa sallam akwai wani mutum daga cikin mutanen madina ya zo samu annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tsara ko ya roƙe shi fakala sai manzon Allah yake amma kai bai duka shay'un yanzu kai a gida baka da komi kake roƙo kala bala yace ina da wani abu ina da kinston wato da darduma da ake dorawa akan dabba akan ragumi shi ake nufi da ajib kisa'un galizun yali bahar al-ba'ir tahta al-qafaf nalbasu ba'dahu wa nabsutu ba'dahu yana ga ma annabi sallallahu alaihi wasallam in tafiya muka yi muka rubu da gefe ko da ko da wato idan kamar misali an tafi ana tafiya mutum ya yi zango wannan kirkidan yana zama ainihin taburmar da zai kwanta sai ya rubu da gefe ya kwanta a kan gefe ya ce wa ka'abun sannan kuma muna da kofi muna da kofi wanda muke sha muke shan ruwa da kadar na sharafu fihi min al-ma Kada sai manzo Allah ya ce to ka je gida ka zo da waɗannan ne bihima kala fa asabu bihima anas yace sai wannan sahabi ya tafi gida ya dauko wannan wato shimfidar da ake dorawa akan dabbar rakuni akan rakuni da kuma wannan kofi da ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana ci da ya zo ya samu manzon Allah fa akaza kuma rasulullahi bi yadihi sai manzon Allah ya rike da hannunsa wa kala sai yake man yashtari hazaini yake masa habai wa zai sai waɗannan abubuwa guda biyu faƙalar rajulun sai wani mutum ce, ana a kudu kuma bi dirham na saya a kan sulan azurfa guda ɗaya dirham sule ɗaya sai manzo Allah yake man yazidu ala dirham wa zai ƙara kaga manzo Allah yana auction ke wannan ya ce zai saya a kan sule ɗaya sai manzo Allah yake wa zai yi ƙari akan dirhami marratai na au talata manzo Allah sai dai faɗa sau biyu ko sau wa zai yi kari wa zai yi kari kala rasul sai wani mutum yace ana akudu kuma bi dirhamai ni zan zan saya akan sule biyu na kara sule daya fa a afahu kuma iya saboda sai manzo Allah ya yace to kai ka saya ki sai ya mika wa a akada dirhamai manzo Allah sai ka karbi sulan guda biyu wa a afahu mal antari sai ke kai eh, fahadi da kake roko ga su ne biyu abinda nake so da kai ishtari bi ma ta'ama su ne ɗaya ka je ka kai abinci fanbiqu ila ahlika ka kai ma iyali ishtari bil akhari kaduma su ne ɗaya kuma ka je ka sai gatari fatini bihi ka zo min da gatarin idan ka saya fa ta huri sai ka gida ya sai abinci da ne guda ya kai ma iyali ya sayo gatari ya zo da shi ga manzon Allah fa shadda fihi rasulullahi udan bi yadihi manzon Allah sai ya samu wato ainihin katsice ya hada ma ainihin ruwan gatari ya daure da kansa manzon Allah da kansa ya daure gatarin yayi magatarin kota sun makala sai ce to izham yanzu ga gatari nan a hannunka ka tafi fahtatif wa bi' ka je ka hau duwatsu ka ringa neman tsirare in ka shigo gari ka sai da kiraren wala ara yannaka kamsata ashara yau kar in sake ganin ka tsawon kwana goma sha biyar ka je kai ta neman kirare kana sai da fa zahaba ar-rajul yahtasiru wa yabiu mutumin sai ya tafi ya shiga daji ya saro kirare ya daure ya zo ya saida ya koma wa kad asaba asharata darahim ka shari'a samu sallallahu goma ya samu sule goma wajen sai da itatuwan kirare da kitira fashtara bi ba'dha sauban ya sai tufafin sawa da kudin wa bi ba'dha ta'am ya sai abinci ya kai ma iyali sai ya zo sun annabi sallallahu alaihi wasallam bayan kwana goma sha biyar fa qala rasulullah sai manzon Allah ya ce hada khairul laka wannan shi ya fi maka min an taji al mas'alatu nuqta fi wajhika yawm al qiyamah hakan shi ya fi maka akan a tashi a kiyama akwai tabo na roƙo a fuskarka akwai tabo na roƙo a fuskarka sai manzo Allah ya ce innal mas'alata la tafluhu illa li salatati roƙo baya inganta roƙo bai dacewa sai ga mutane guda uku na daya lizi fatarin mudkike manzo Allah ya ce wanda ke da talauci mai tsanani ya'ani talaucin da yake kai ga mutum ya kwana ƙasa shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya ba da misali shi au miskinan za mataraba talaka ma'abucin turbaya wanda ko taburma bai shi manzo Allah ya ce wanda talaucinsa ya kai ga ba shi da wurin kwanciya illa zoron ƙasa manzo Allah ya ce to ya dace ya yi au bi kurmin mufzi'in ko ko wanda ke da basu suka masu tada hankali masu suka kun maryawa yana da damar ya roki bayan Allah ya taimaka man saboda a rage mar wannan bashi manzo Allah ya ce na uku aw min damin muji'i ko wanda ya zamanto akwai jinin wani a kansa wato akwai ah, jini mai ma'ana akwai batun diya a kansa bi an tazama diya wa laysa lahu ma yu'addi bi diya ya zama to akwai diya da ya shafe shi da danginsa ba za su iya biyan diya ba saboda haka yan uwan musulmi za su haɗa kai su taimaka masa hadisin yana sunan abi dawud yana kitabu, zakat babu ma tajuzu fihi al-mas'ala hadisi na dubu da ɗari shida da arba'in da ɗaya da sunan tirmidhi babu ma ja'a fi bai'i man yazi bai'i man yazi babu da limamu tirmidhi wato ciniki da ake na ƙara farashi shi da ake nufi da auction shine gwanjon kaya annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa yayi wannan gwaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi haka yana cewa al-imam tirmidhi bayan ya kawo hadisin ya ce wal amalu ala hadha inda ba'd ahli al-ilmi lam yaru ba'san bi bayyi man yazidu fil ganaimi wal duk malamai suna aiki da wannan hadisi akan cewa babu laifi dan an yi irin wannan ciniki wannan ya kara farashi wancan ya ƙara farashi har a samu dacewa amma duk da haka hadisin yana da rauni yana da aiki sunan ibn majah hadisin 478 da kuma irwa'u dalil hadisi na 2289 la shakka duk malaman sunna sun yarda da cewar wannan ciniki halal wanda ya zo cikin al-mawsu'atu fiqhiyya ya zo a cikin al-mawsu'atu fiqhiyya yana mujallal tar shafi na 219 abinda kawai aka haramta game da ciniki irin wannan na auction abubuwa biyu ne na daya Allah ya kuna fihi qasdul ibrar bi ahadin kada a samu daga cikin waɗanda ke waɗanda suke taya kaya a lokacin da ake auction kar a samu wani niyyarsa ya cutar da wani ne idan akwai wannan to cinikin yana haramta wa bi iradati shira'i ya zama to mutum ya zo da nufin lallai zai sai kaya ya'ani wa illa harumatu ziyada li annaha min annabi saboda haka option yana iya shiga ciniki na annabi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta ta ina zai shiga ya zamanto ana gwanjon kaya kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa zai sai wannan wani ya ce ni ne na saya wani ya ce a'a ni na ƙara zan biyu to idan a cikin su akwai wanda ba ba niyyarsa ya sai kayan ya yi ne kawai saboda ya daɗa zaburar da farashin saboda ana samun mutane suke haɗa kai su yi wannan inda ake yin option za ka samu akwai waɗanda an haɗa kai da su ne su zo su zaburar da farashi saboda kayan ya yi daraja to idan akwai masu wannan niyya to option ɗin ya shiga ƙarƙashin ciniki na annabci saboda ka shi ma haramun amma matukar babu waɗannan sharuɗa wato option ba laifi ba ne duk malaman fito sun tabbatar da haka kamar da eh, al'imamu tirmidhi ya faɗa a ƙarƙashin wannan baji a wanda ya zo cikin eh, kashafin ina al'imamu bahuti yana cewa fa ammal muzayada fil munadati fa ja'ibatun ijma'an duk malaman sunna sun ce halal ne a samu ciniki na ƙara farashi kaya ne za a samu mutane wannan ya ce na saya kaza wancan ya ce na ƙara kaza wancan ya ce na ƙara kaza shi yasa ake kira shi bai'ul muzayada ciniki na ƙara farashi babu laifi duk malaman sun da sun yi jima'i a kai fa innal muslimina lam yazalu yatabaya'una fi aswaqihim bil muzayada wato musulmai tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam suna irin wannan ciniki don haka ba haram bane abinda ake la'akari da shi ya kasance da ya ɗauki sura na bayanin da aka yi na wato annajshu ba idan ya ɗauki sura ta annajshu to wannan shi ma yana haramta Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu da amin da daidai kuma Allah ya gafarta mana kuskure akwai malamin da ya wata tambaya sati uku da suka wuce akan cewa filani sukan zo su karɓi bashin kuɗi wurin mahauci Eh, yan uwa fulani sukan karɓi kuɗi daga wajen mahauta ko dillalai shanu kafin su nuna musu saniyar da za su saida ko yin hakan haramun ne ai babu shakka haramun ne ai shi ne cinikin majahuli ko cinikin abinda baka gan shi ba duk da cewa musulunci ya halatta bai utsala shi ne cinikin abu akan sura akan misali bayani wanda mun kawo misali da eh, kamar kana iya cewa illalin mota ina buƙatar honda ina shekara kaza eh, kuɗi kaza kuma har ma ka biya kuɗin amma ka'ida a nan mun ce dole ne abinda da ka ce kana buƙatar nan ya zama tuba ba a wurin yake ba idan a wurin yake ba wahalar a gani to wannan shirkin haramun saboda haka idan misali ba filata ne daga bayan gari ya zo ya samu mahauci a cikin gari ya ce masa ba ni kaza zan sai ta dama ne ai saniyar ba ta da wuyan ba ta da nisa sa iya ganin ta amma duk da haka aka yi cinikin ka akan gaibi kuma ba a ayyana ka ba saboda haka wannan harabu babu shakka wannan ciniki ne na abin da aka jahilce shi wato dole ne a san kuɗi a san kuma abin da ake ba kuɗi ka'idar idan ba a yi haka ba to ya kasance an yi ciniki ne ala stiffa ala stiffa kuwa dole ne a ayyana ga irin dabbar da zan saida maka ga shekara ta misali tana da nisa ba za a iya ganin ta ba to wannan amma idan kana kusa wannan cinikin haramun اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك